rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na fatawar musulunci a yau juma'a 21 ga watan wato Zulqa'da watan 11 shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da takwas ga watan biyar dubu biyu da ishirin da shidda lokaci insha Allah a zahar sha biyu da minti goma la'asar karfe uku da minti ishirin magariba karfe shida da minti ishirin da uku isha'i karfe bakwai da minti talatin da takwas takwas saura ishirin da biyu fitowar alfijir kuma karfe hudu da minti talatin da biyu lokacin fitowar rana kuma karfe shida saura minti goma sha hudu muna cikin littafinmu na <clears throat> bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai muna cikin kitabun nika babin da malam yake cewa wato babin ishratun nisa babin zamantakewa da iyali hadisin mu na inda muka tsaya za mu tashi ne akan hadisi na hakim bin mu'awiya daga babansa radiyallahu an qala shi mu'awiya yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ma haqqu zawji ahadina alai menene hakkin iyalin ɗayan mu wato akan shi na'am matar ɗayanmu a kan shi zaujirin nan kalma ce da ake faɗinta ga mace ana faɗinta kuma ga namiji amma in aka sa ta to ya zama ta mata ake nufi zaujet. in ka ce zaujeti a hadina ma haƙƙi zaujeti, haƙƙu zaujeti a hadina alai mm-hmm. wannan kai tsaye ga mace to a tambayar da ya yi ma shi nufinsa tambayar hakkin mata a kan mijinta menene abin da dole ne mai gida yi wa iyalansa ƙwada sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> ha idan akalta ka ciyar da ita in ka samu kaci wa taksuha idan ta saita ka tufatar da ita in ka samu kai ka tufatu sannan wala tadribil wajha kada ka buge ta a fuska wala tuqabbih kada ka munana mata ma'ana ko ka ce qabbaha Allahu alayki Allah ya munana miki ko wani abu mai kama da haka wala tahjur illa fil bait kada ka kaurace mata sai a cikin gida wani hadisi ma Muhammad Abu Dawuda da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah duk sun rawaito shi wa allaq al-Bukhari ba'dahu Imam Bukhari ya kawo asayin sa amma mu'allaq wani sashin hadisin ya kawo shi mu'allaqan a cikin kitabun nikah ya kawo shi bi siqati tamridi ne lafazin wala ta tahjur illa filbait Imam Hakim da Ibn Hibban suka ce hadisi ne sahih to wannan hadisin yana magana ne akan wani bangare daga cikin hakokin mace akan mijinta ba shi kenan ba domin hakokin mace akan mijinta akwai hukuk na almaliya hakoki da suka shafi dukiya akwai kuma hukuk wadda yake wato ba ta dukiya ba akan miji hukuk na wato mu'amala da za a yi da ita shi ba kuɗi za a bata ba ba kuɗi za a kashe mata ba to amma a zamantakewan akwai hakokinta akan shi miji to hadisin yana cewa tut'imuha ka ciyar da iyalinka idan akalta ba ɗaya lafazin ya ce tutimuha idan ta'amta idan ka samu kaci ita maka ciyar da ita to anan wato kada kai ka ci abinci ka barta da yunwa wannan shine abin da hadisi ke nufi hmm. amma ba ana nufin duk wani abin da ka sa a bakinka ita ma ta sa a bakinta ba haka ake nufi ba in dai ka samu kaci to ka ciyar da ita wani lokacin ma saboda kyautata zamantakewa kana iya ka bata ta ci kai ka haƙura saboda kai kana kazar-kazar kana fita nan can mai yiwu an ka fita za ka samu hmm. amma ita tana gida in baka kawo mata ba in babu a gidan ina za ta samu saboda haka eh, masu hikiman haka suke yi in abin ba zai isa ba sai ya ce ta kukuci ni in na fita zan lallaba hmm. zai fita ko ya je gidan wuri abokinsa ko ya zai dai ko a majalisan Allah ya sa da rabonsa wani abu a taba haka dai wasu rayuwar haka suke gudanar da rayuwarsu wanda idan mutum ya zauna ya duba ya kai mutum ya gode wa Allah mutumin da ana ɗaura tukunya a gidansa sau uku ko sau biyu ya kai mutum ya gode wa Allah don wani zaka gan shi yana da siffar cika kana ganinsa yana cikin wadata amma babu abin da zai karya da shi a gida ya fita babu a gidan ya bar su su kuma suna tunanin ya zai yi shi da ya fita bai ci ba shi kuma yana tunanin ya su kira su yi su da ya bar su ba abinci amma haka Allah yake rike wannan kuma yake rike wancan shi ma ya samu ya taba su made a tan san musu anan haka dai ana lallaba rayuwar to amma halin da akwai wadata idan ka samu ka ci ka koshi iyalin kamar ta ci ta koshi kada ka bar matarka da yunwa a wannan babi na ciyarwa Allah madaukake sarki yana cewa li yunfiqu sa'atin min sa'ati duk wanda yake da yalwa ya ciyar da iyalansa gurgurun yalwarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma aka kuntata masa arziki bai da hali ya ciyar daga abin da Allah hore masa la yukallifu Allah nafsan illa ma Allah bai daura wa rai sai abinda ya hore wa wannan ran ya bashi sai ja'ala ba'a ba'da usri yusra da sannu Allah zai kawo wato bayan wannan kuncin da ake ciki Allah zai kawo sauki to anan wato mutum ko da ana dafa abinci a gida sau uku misali a karya da safe yawanci ya ɗabi'ar al'adarmu mu kenan wasu wuraren kuma sau biyu suke ci eh, da safe a karya mai kyawo sai kuma can da yamma koshin magariba su ci shi kenan sai kuma gobe mm. tsakanin sai dai a wasu taɓe-taɓen abubuwa ake yi to a duk halin da ake ciki dai ya zama na ba wai a ci sau ukun ba ne ko a ci sau biyun ba ne ana duba gwargwadon ƙarfinka wanda yana da wadata ya kawo abu mai kyawu wanda zai wato ba da armashi ya ba da sha'awa ga mai ci hmm. kada kana da halin ka bar su akan wani abinci iri guda wanda shine da safe shine da rana shine da daddare alhali akwai halin ana iya a canza da safe a yi wani abu daban wanda ya shafi karyawa ba wani abu ne mai nauyi ba yawanci ake yi da rana ma a yi wani abu daban ko wasu abu kala biyu haka da daddaren ma a yi wani abu daban wannan zai sa mutum zai yi marmarin abin da yake ci din zai ci ya ishe shi amma idan aka ce abu iri ɗaya ne kullum kamar wani kesa na taba attending na na taba halartar wani rikima tsakanin iyali na shiga sulhu hmm. wai shi mijin ya kawo masara ya ya ajiye wai bai so a yi biski duk a neƙa laushi laushin za a yi da safe karyawa ma shi za a ci da rana ma shi za a ci da daddare ma shi za a ci shi kuma yana fita waje ya yi wasu ciye-ciyensa hmm. da iyalin suka ce to bari mu raba mana wani rabin mu yi biski wani kuma mu bar shi a laushin hmm. kaga koma dai iri ɗaya ne dai amma wajen ya ce san bai yadda a yi biski ba kaga ba wani waje za a kai ba a gidan za a ci hmm. kaga mutane ne ka aje ba dabbobi ba ne ba zaɓin ka za su ci ba da dabba ce abinda ka zuba mata shi za ta ci hmm. amma iyali in har Allah hore maka to ka sake da nau'ukan abin da ake da su yau a ci wannan an jima a ci annan gobe a ci wannan wata ran a sa nama wata ran a sa kifi wata ran a sa wake haka dai hmm. kana lura da yadda abin yake tafiya hmm. kuma a zaman ka na kai da aka ce ka ciyar idan ka ci yadda ba za ka bar kanka da yunwa ba to karka bar su da yunwa kai duk abin da za ka iya don ka ga cewa ka isar da wannan ɗawainiya da aka ɗaukar ma Wai karkashin ciyarwa hata magani yana nau'i na ciyarwa to a nan annabi Alayhi salatu wa salam an tambaye shi ma haku zauje ce a ahadin alai menene hakkin matar ɗayan mu kan shi mm. sai ce an tutimaha idza akal ka ce da ita idan ka ci kenan ciyarwa hakki ne na mace akan miji mace tana da kamar yadda muka faɗa akwai hakki na dukiya akwai wanda ba na dukiya daga cikin mm. hakkin dukiya na farko sadaki yayin da za ka yi aure sadaki wannan sananne ne miji shi zai ba da sadaki mm. sannan hakkin tufatarwa yana kan miji mm. hakkin wurin zama yana kan miji hakkin ciyarwa yana kan miji wannan duk abin da ya shafi kuɗi ne in ta yi jinya rashin lafiya ma ka yi jinyanta wannan duk abin da ya shafi dukiya to yaushe ne zai zama wajibi akan miji ya ciyar da iyalinsa shin idan aka ɗaura aure ne ko sai ta tare akwai matamai da suka tafi akan cewa bi mujarradi aqdi ne ka tajibu nafaqatu ala zawj idan aka kulla aure shikenan ta zama matarka eh wani dai ba zai zo ya ce zai nemi auren ta ba eh kuma ba wanda yake da tasarrufi a kanta wajen saki in ba kai ba eh to shikenan an ɗaura aure zaka ciyar da ita amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa annafaqatu la tajibu ala zawji illa biddukhuli aw bitamkini nafsi hala ba ta wajaba akan miji don dai an ɗaura aure a ce ciyarwa na kansa sai idan mace ta miƙa wuyanta ga mijinta ma'ana sai an tare ko kuma ta ba shi dama shi ne bai yi ba ma'ana an ɗaura aure to za a zo a ɗauki amarya za a maka yaushe za ku zo ka ɗauki matarka sai aka ce ah miji ya ce a ah, ni ban gama gini na ba ta zauna nan da wata ɗaya to wata ɗaya nan kai za ka ciyar da ita yanzu su sun baka dama zo ka ɗauki matarka kai ne baka ɗauka ba mm. to ciyarwa yana kanka ko kuma ina karatu sai na gama a ah, ina cikin jarrabawa a barta sai bayan wata ɗaya za ta tare a'a ta zauna na yi tafiya sai na dawo duk dai wani abu da matar an baka dama zo ka ɗauki matarka ko kuma ta ce ni zan zo dakinka ka ce a'a ta zauna sai wani lokaci <clears throat> a baka samu gidan haya ne waye ko ma menene ya hana ka to daga ran da an ɗaura aure an baka dama kai ne baka yi amfani da wannan daman ka ɗauki matarka ba to ciyarwa na kanka hmm. amma idan aka ɗaura aure sai ka zo kana so ka ɗauki matarka sai ka ce a'a ka yi hakuri ka saurara mana nan da wata ɗaya ko biyu hmm. akwai mutanenmu da za su zo akwai wani kaza da za a yi a kaza kaza to babu ciyarwa a kanka wannan shine bayani na jumhurin malamai daga salaf da kuma khalaf na cewa nafaka ba ta wajaba akan miji sai ya yi ko kuma ta mika wuyanta ga mijin ko kuma matar tana gidanta irin auren jingina sanda da ake yi ko kai ne za ka zo gidanta ba ita za ta je ba hmm. da aka ɗaura aure ta ce ka zo bismillah tun da na zama iyalinka ka ka zauna a gidan nan hmm. sai ka ce a'a kai ba ka so a raina ka ba ka zauna a gidan mace ba ni sai na samu gidan da zan kai ki ko kaza kaga ta baka dama ah. kai ne kaki to sai ka aika mata cefaninta an gane mm, to anan kuma idan aka ce za an ɗaura aure nafaka ba ta wajaba akan mutum miji sai matar ta tare tarewa gidansa ko tarewa ba gidansa ba oho in dai wani abu ya zo ta mika kanta gare shi ciyarwa ya wajaba akan shi misali an ɗaura aure shi gidan shi ba a gama ba amma akwai gidan yayan shi ko gidan abokin shi suka je suka ɗan yi hira a hiran nan sai abu ya faru shikenan ta baka dama yanzu kai ne baka yi ba shikenan wannan dalilin haɗuwan zai wajabtar maka ka dinga wato ɗaukan ɗawainiya na ciyarwa wannan shine an tut'imaha idza akalta wa taqsuha idza iktasayta ka tufatar da ita idan ka tufatu in ka samu riga ka dinka wa kanka ka dinka mata rigar sallah ne zaka dinka ka dinka mata a'a wani biki ne zaka yi a gidanka zaka aure da yarka zaka yi wa danka aure kana so kai dinki mai kyau to kuma iyali ka yi musu mai kyau dinki a munasaba ko ba munasaba sai dai hadisin ba yana karantar da duk tufafin da kai ka ɗinka wa kanka su ma ka yi musu ɗinki kwatankwacin abin da kai ba haka ba dai ma'ana karka bar su a halin rashin tufafi amma shige da fice na namiji da na mace ba ɗaya ba ne kai kullum kana shiga taro bukukuwa wurin aiki wane ne akwai buƙatar kana samun wato siffa na kamala <clears throat> su kuma mata suna gida sai in za su fita wani abu ne amma duk da haka ba wai sai lokacin eh, sallah ne kaɗai za a yi musu ko wani abu kamar da wasu suke a shekara tun zai wa matarsa turmi biyu ɗaya na azumi ɗaya na layya wani ma na azumin shi ɗin zai je a sa na layya wani ma in ka zo wata matsala za ka je tun da ya aure ni turmi ɗaya bai haɗa mu ba yau shekara na takwas a gidansa shekara na goma a gidansa wato turamin da ya dinka masta na lokacin aure to shi kenan kawai sai ya miƙe kafa ya zauna sai dai yan uwanta su bata wannan ya bata wannan kai ma kanka in dai kana da hali tukun kake irin wannan sakacin ai ka ka kashe kanka hmm. mace tana kara kyawu idan ana kara mata kwalliya hmm. ko kuwa saboda haka kar a bar mace a Allah madaukaki ne faɗa a wurin yunashu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin saboda haka mata suna bukatan kwalliya a basu abin da ya kamata a basu na abin da ya shafi na tsafta abin da ya shafi na kamshi abin da ya shafi na tufafin kai kanka ba za ka ji daɗi ba kullum kana ganin ta da kaya iri ɗaya ya zama akwai kayan shiga kicin akwai kayan yini akwai kayan da za a zo ka kaga canza canjin ya fi ba da ma'ana saboda haka kada mutum ya bar iyalinsa ba tufafi wa taksuha idan ta saita in ka samu kayi tufafi ita maka yi mata karka batta a haka sai ce wala tadribil wajha kada ka buge ta a fuska wannan idan an zo babin bugu yaushe za a bugi mace sai ta buturce Allah madaukake ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna waɗanda kuke jin tsoron butulcin wasu wasu suka ce ta kafin ayi alamun wato kun san cewa ga abin da suka yi ba tsoro kana tsoron kar ta saba maka ba a ka san cewa ta butulce ta kauce ta daga kafa abin da take yi da ba ta yi Allah ce ku yi musu wa'azi wa'azi kuma ba kawai ka yi wa mutum wa'azi sau ɗaya shikenan ka yi mata wa'azi da safe da yamma an bata canza ba a'a kai wa'azi nawa aka yi maka kafin ka bar abin da kake mara kyawu ko nawa aka yi maka kafin ka aikata abu mai kyawu da da ba ka yi an bi maka akwai wanda ya taba maka tsawa a wa'azi to udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana zaka yi wa'azi kyakkyawar wa'azi wa'azi kuma ba wai wa'azi na baki ba wa'azi yana ta baki wa'azi na hannu annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi wani lokacin da magana mai daɗi wani lokacin da idan ayoyi wani lokacin da nuna wa mutumin kimarsa annabi zai ce misluka layin baki an ya fara kaza kamar kai bai kamata kai haka ba kaga ka san kana da kima ashe ni ina da kiman da bai kamata in yi haka ba kaga wannan wa'azi ba a ce maka qala Allah qala rasulullah wane kamar kai zaka yi wannan abun haba da Allah ka zai sanyi wani kuma wa'azinsa shine ka bashi ka dunkula ka bashi hmm. to ya fi ka je masa ƙalar lahu ƙala Rasulullahi don shi yanzu ya warke yanzu duk abin da ka faɗa zai ji ai imanin shi ne mai wa'azi hmm. haba mutum kullum yana maka surutu ba ka fahimta wato ayan da hadisin ake ja amma shi ba a mika masa ya fahimta amma wanda ya mikan to in ya faɗa to ga ga masu wa'azi to sai kai wa'azi ka duba wanda annabi ya ba shi kyautar tumakai ba musulmi ba ne amma da ya zo annabi ya bashi tumakai ɗin ya ji daɗi ya yi imani har ya je yana cewa mutanensa ya jama'a na ku musulunta ga muhammadu mm. yana ba da kyautan wanda bai ya tsoron talauci saboda haka iyalinka in ta buta ce fa'izo hunna ku yi musu wa'azi ɗin nan wa'azi za ka yi da kalma mai daɗi ka zauna kusa da ita ka ɗan gaya mata ka tunatar da ita farko lokacin da kuka haɗu ka nuna lokacin da nuna maka soyayya ka nuna mata soyayya yanzu ya aka yi akan ya ya faru hmm. Tsakaninmu ya zama haka wane ne hakan nan kuma za ka yi wa'azi wani lokacin me take so ka kawo mata ko akwai wani abin da ta gaya maka baka kawo ba ka dunkula abin ka kawo hmm? da irin wa'annan abubuwan to da su ne za ka yi wa'azin amma kai abin da aka nema baka bayar ba wanda ba a so ka yi din kana yi baka da tsabta ga kazanta ga gashin hamata ya cika maka hamata sai karni kake yi baka iya broshin ba baka iya wanka kafin kwanciya ba baka yi baka yi baka yi eh sai ka zo kana mata Allah ya ce kana bude bakin ka mawari yake yi tana in naji in in ina ana so ne ka gama ka tashi to kaga kai wa'azi da hikima da menene duk ka bi hanyar da zaka iya kai wa'azi ba ta ji ba Allah ya ce ka wa hajruhunna fil madaji mm. ku kaurace musu amma daga shimfiɗa shine wala tahjur illa fil baiti din kada kaurace sai a gida in ka ce za ka yi wa iyalinka yaji to yaji na kan gado ne ba yajin cikin gida ba ne misali ga ɗakinka <coughs> ga ɗakinta idan ita ce take zuwa ɗakinka to karkace mata kar ta zo ɗakinka mm. kuma in kai ne kake zuwa ɗakinta karkace ka fasa zuwan amma kana zuwa tana zuwa ko kana zuwa ko tana zuwa ko yaya dai kuke amma kada wani abun <clears throat> ya zo ya ce shine zai sa ka kaurace mata to bari in kaurace in tattara kayana ni in bar musu gidan ina zuwa ina gidan abokina ne zo me wallahi wani abu ne ya faru tsakanin da iyali na kaurace mata a'a ba daidai bane ko kuma mutum ya tattare gaba daya ya je gidan wata matar ya zauna hmm. wai na fi shi da ke a'a ko ka haifi shi misali kana da mata a gidan nan kana da mata a wata gida idan kuka yi rigima da wannan ba tarewa za ka yi a can kana kullum kana kwana a can an ce me ya faru mm. ka ce na fishi a'a fishin kaɗin ya zama a ɗakinta mm. kana nan kana kwana a ɗakinta sai sa Allah ta fil mabaji mm. a shimfiɗa ne za ku kaurace musu kaɗai ba a ɗakin ko gidan ba in tana ƙasa kana sama in kana sama tana kasa ta hau gado sai ka sauka tana ƙasa sai ka hau gado ko ka je ka kwanta a tirisita ko ka samu wata sallayanka ka kama alƙibla ka zauna kana ta uridinka ka yi bacci Kana dai gidan kuma kana wankan kana sa turaren kana komai to wannan zai sa ta dawo amma an ka tunzure ta tunzure kowa ya zama kamar shurin eh, gidan gara kaga babu bai yi ba to shine ya ce wala ta duribir wata kada ka bugi fuska in bugun ya kama a nan karshen shine wadribu hunna ku bugi su to wannan shi da darba ghaira mubarrih bugun da bai tada fata bai tada bai karya kashi bari bai kawo jini bugu ne haka ko da hannu ko da hulanka ba wai ka zare bel ka zane ta ko ka je ka kawo ni eh, abin da dori ne da dori na ka dinga zane yar mutane kamar baiwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai ji kunya ba ya za a yi da safe ka yi mata bulala kuma da daddare ka zo kai ta zaka kwanta da ita bai yi ba kuma masu dukan mata ba mutanen kirki bane ba zababbu bane duk da an ce in an kai matakin a yi din shari'a sai da ta nuna wannan eh, asalo din bugu wuri ɗaya aka ce sau ɗaya aka ce a buge ta amma ka duba inda aka ce a tausaya masa ولهن مثل الذي عليهن وعاشروهن بالمعروف إن المرأة خلقت من الضلع وإن عوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عوج استوصوا بالنساء خيرا wasiya na annabi ga kula da mata da kiyaye haƙƙinsu yana da yawa amma idan wani ɗin duk wata nasiha da kyautatawa da min ba zai gyara ta ba bugu ne zai gyara ta amma ana taɓa ta za ta ce to ashe abin ya kai haka da hmm. bari in gyara amma kuma in ka zo bugu karka bugi fuska don fuska wuri ne mai daraja hmm. ai da zarar mutum zai kalli kansa ina zai duba yanzu a wanda zai duba hannunsa a madubi ko kafarsa a madubi fuska ake dubawa kuma da zarar an ce ga mace ka zo zance kana so ka ganta ina za ka fara gani fuska in ka gamsu ne sannan za a yi hmm. eh, sauran magana to lawala tadribil wajha karka buge eh, fuska kuma in zaka yi bugun mun sha faɗi bugun zai fa'idantar ne ba kawai za ka zo ka ce ai na yi wa'azi ba ta ji ba na kaurace ba ta ji ba to an zo bugu ka zo ka buge ta ha'a ka tsaya ka ganta shin lokacin da kake auren ba a ce maka karka buge ta ba eh in ka ɗau wannan alkawarin to lalle ka cika wannan alkawarin inna haƙƙa sharti an yuwaffa wafa bihi furuj da hakkin da ya fi cancanta a cika shi ne hakkin wato da aka halatta farjoji a dalilin lokacin da an zo daura aure an ce banda bugu hmm. to kada ka zo ka ce a ah, Allah ya ce wadribu buhunna ka buge ta hmm. a a a can kai alƙawari ba za ka buge ta ba in ka buge ta duk abin da ya biyo ka kai ka zo hmm. sannan idan ba kai alƙawari na ba a sa yarjejeniya na ba bugu ba to in ka buge ta din me zai biyo baya shin kana ganin ta irin matar da in ka nuna fishinka har da bugun za ta gyaru ne ko kuma irin matar da in ka buge ta za ta kunce dan kwali ta daura kwankwasanta mm. ta ce sai mun da ku za ka yadda in macewa mu da ku ne yawa za ka yadda ba wata tana tsoronka wata ta ji wani baban wani uba yake gaya wa yarsa in ya mare ki ki mare shi ta kalli wannan bidiyon ne na ga bidiyon wanda yake wa yasa wasiya wai hmm. wa in ya mare ki ki mare shi to irin wannan ta ji irin wannan tukun ka mare ta ba kai ka janyo ba kuma ban bugun nan in ka tashi in har za ka yi a gaban yara ne za ka yi duk wannan abin dubawa ne ko kuma kada ka zo kai bugun ta yi maka fiye da abin da ka yi kwaye janyo Mm. kai kamare ta a kafadanta kamara ko duwawunta kamara wani wuri dai wanda ba kashi ba ne mm. ka buge ta haka da hannu da ta kawo maka naushi a hanci sai jini ko idonka ya rufe mm. ka fi sai mai faru <laughs> to saboda haka mutum ya yi hattara wala ta hajjuru illa filbayar kare ka ce mata sai a gida wannan mun yi bayaninsa hadisi mun yi bayanin isnadin sa da ruwa din hadisin wannan hadisi mun gaba mala ke cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala Jabir yace kanatil yahudu taqulu yahudawa suna cewa idza ata ar-rajulu imra'atahu min dubriha fi qubliha kana al-waladu ahwala haka ne hmm. ka samu yake cewa jabir yana cewa wato yahudawa suna cewa hmm. idan mutum ya tare da iyalinsa wato ya zo ta baya amma kuma a gaba ne a inda aka ce ya zo mata ɗin ne amma ta baya ya zo an fahimta hmm. inda shari'a ta ce fato har ta kuma an nashi itum nan ɗin ne ya zo amma ta baya ya zo idan ya zo suka ce kanal waladu ahwala sai yaron da za a haifa ɗan nan zai zama mai idon sa zai zama hararagarke a gane hararagarke wanda ahwala shine wannan bakin hmm. in ya kalle ka sai ka ga bakin ko ya je za su budu ko su haɗu haka suke hmm. hanyar haragarke bakin wato ba sai ta yadda mutum zai kalli mai idon mai lafiya ba to idon zai zama ahwal wannan shine ahwal din me yasa ahwal a juye haka saboda shi ma a juye yazo to in aka samu dai zai zama a juye yahudawa suna faɗin haka to sai Allah ya rusa magana su fa an nazala sai wannan aya ta sauka nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum matanku gonakinku ne ku zo wa gonakinku da yadda kuka so anna shi'tum wato kaifa ma itum ma dama wurin da aka shar'anta din ne to mutum ya zo wa iyalinsa ta yadda ya ga dama ta kowane gefe ka zo amma ta kofar da dai aka baka izini din ne kake shiga wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi lafazin na imam muslim ne واضح Na? Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu. Alhamdulillah. Haka mala shi. Allah fi. Masu ra'a sauran shirin fata musulunci da muka samu kubo ku yi tambaya su yi ka tambaya ku an nambobin namu su shi sufuri ta sufuri uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara. Akwai sufuri bakwai sufuri takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu sannan kuma akwai sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili na salamu alaikum na bismillah na mara Allah ina tambaya guda biyu na bismillah kamar mutum ne yana bin ka baki ya ne amma ne ma ba ka baki ba har yi dan ka sa ka ba ma gadan ne ko kuma za ka bi sadaka da shi na'am ya ɗaya kenan na biyu kuma tambaya ta ɗaya kuma hello na'am tambaya ta ɗaya kuma sadakan uku da bakwai malamin da suna kan shi ba a cikin ba ba idan mutum ya yi da niyyar al'ada ne zai samu wani laifi ne ta har a tare da shi ramana fara da malam Allah kara albarka amin amin masha Allah Salamu alaikum. Wa alaikum. Bismillah. Ina gaishe da mu. Na. Allah ya saka. wanda Allah ya kai amin Allah ya manzo kira ta da barku amin barakallahu na malam asali addu'a da insha Allah da kyan masha Allah na'am kada na guda bismillah ina so zuwa masallacin kuma mm. sai wata kafa ta tare na fara so sai ta ce wani ai matan da suka je suke zuwa sanin juma. Shi ne nake so, Allah ya sauka da su, Allah ya da su. Na'am, barakallah. Ya saurara. Salamu alaikum. Allah in za ka bugo ko za ki bugo kuma su ci rediyo kan yanzu ya yi ƙara na ba ji mutum jin ku muke ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam lafiya. Malami tambaya na game da ina da namijin da baya zuwa sannan asuba kuma malam halayyarsa halayya ba na kirki bane kuma idan aka masa magana bayan kwana ta ɗan idan ya gyara to zai koma kuma tambaya na na biyu malam game da wannan dabba ne giwa ne ana so a yi magani da shi amma kuma an ce haramun wannan ya malam kuma ina neman addu'a ba ni da lafiya in ah, tambayar ki na biyun nan in ka ce tambayar ki giwa ana so da fatan shi ana so a yi magani amma kuma an ce haramun ne ya hukuncin to kiran saurara Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka ina kwana. Lafiya kalau. Ina je da mala ya gajiya shi ya fama. Marhaba lafiya kalau. Aida, malam na da tambaya ne. Na'am. Na, idan mutum misali ya samu kuɗin shi ba ta halal ba, sai ya gudu maka misali kayan cajin ko kayan minarar fata sai ya ce ka sayar zai diga sallaman ka to wani duk da zai bada ya halatta ka ci ko da bai halatta ba. wato shi mutumin ne kudin nasa dai ba hanya ba halal bane eh kudin shi ba halal bane amma ya buɗe masa wani business ko wurin caji hada ko wurin sayar da minerals eh hada sai shi ka zo na aiki. ciki na'am to eh, idan ka yi aiki a karshe wannan abin da ya buɗe masa nan ya halatta ya halatta ka zo na ka aiki a karshe shi to shi kenan ran saurara akwai sifili tara sifili uku shida ɗaya biyu bakwai bakwai tara assalamu alaikum bismillah maraba haya kalla kore da wani mai rahudu ne نعم كم سرعنا عي كم سرعنا عي tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili da kuma sifili bakwai sifili bakwai shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu idan baka samu da koyon ka shiga wani layin ba ka buga ɗaya layin ko Allah zai sa shiga. Akwai makalla wasu na da kamar mai mu na farko na cewa wato idan mutum ne ya baka bashi sai kuma yana ta tambayan ka mm. biya shi ka biya shi ba ka biya shi ba mm. har Allah ya masa rasuwa mm. in ka zo ka baiwa magadansa ya yi ko kuma za ka yi sadaka ba ka da daman ka yi sadaka matukar magadansa suna raye ko da a wani gari suke za ka je garin ka je ka cin musu ka ba su hakinsu ko da za ka kashe misali magadan suna kaduna ko suna lagos to kudin nashi kuma dubu ishirin ne ko dubu talatin kudin mota kuma za ka kashe dubu hamsin to wajibi ne ka kashe dubu hamsin din ka kai dubu ishirin din nan ko talatin din don hakki ne kuma kai ne ka yi sakacin kin biyan bashin zuwa wannan lokacin mm. saboda haka wajibi ne ka baiwa magada sai dai in su magadan ne suka ce ka yi sadaka wannan kuma su suka baka izini amma baka da hurumin ka yi sadaka da duk dukiyar wato mamaci don ya mutu sai tambayarsa ta biyu da ke cewa sadaka na uku da na bakwai to malamai sun ce ba addini ba ne wasu kenan to saboda haka mutum zai yi ne da niyan al'ada mm. in yi niyan al'ada kuma zai samu lada mm. <laughs> duk abin da akwai shi akwai babinsa a addini to ba a yin al'adar shi sai dai a tsaya na addini al'ada ana yin al'ada ne idan bai yi karo da addini ba hmm. kuma a yana nan abin an halatta ne ma'anan an ce al'ada abu ne wanda halal ne ka yi shi matukar bai saba wa na shari'a ba hmm. ba zai kawo cikas ga na shari'ar ba yanzu al'adarmu na riguna da muke sawa ko huluna da muke sawa wannan al'adarmu ne mu yi babban riga mu a yi masa aiki a wuya mu yi hula ɗinkakke ko? wannan irin al'adarmu ne kuma kalan irin abinci da muke ci irin abin da muka saba al'adar mu muka tashi muka gani ana yi muke yi ko kuwa da yawa abubuwan abubuwanmu al'ada al'ada muke yi wanda shi addini bai magana ba amma tufafin ma addini sai yace ce karka sa tufafi na alhariri karka sa tufafin da kana jin shi a ƙasa hmm. karka sa tufafin da dukiyar haramun ne ko mm. to an kai dai mana in ba wayannan kaidojin ba halal din a sake yake mm. to idan ba ka zo babin al'ada addini ya riga ya magana akan shin idan mutum ya mutu ana masa sadaka ko ba a yi addini ya nuna za a yi sadaka ga mamaci mm. ko sadaka jariya ko sadaka ba jariya ba ba mai gudana ba kenan wanda za a yi lokaci guda ko kuma sadakan da amfani zai dinga isa ga mamacin na tsawon lokaci duk addini ya nuna mana yadda za a yi amma a ciki annabi bai kayyade da kwana uku ba bai kayyade da kwana bakwai ba wani ya ce ma gyati mata mutuwa ta ya dauke ta ba zata ina ganin in ta magana za ta yi sadaka zan yi mata sadaka annabi ya ce yi mata sadaka amma ka kayyade da wannan kwanaki uku ko bakwai ko arba'in ko shekara addini bai karantar ba ba al'adarmu bane ba mu bane al'adan wasu ne aka dauka aka sa ya zama to al'ada hmm. to amma addinin mu ya karantar da mu mu yi na addinin mu din kuma wannan al'adan da aka zo na sadakan da kamar yadda ake ganin addini ne wasu yanzu jiya jiya nake jin wani case din da ko shekaran jiya ne na wani mutum ya rasu babu dukiya wai za a zo a sayar da wani bangare na gidansa wai a yi masa sadaka yana da 'ya'ya fa yana da mata yana da 'ya'ya amma wasu wai dangi su dangi sun zo wai za su sayar da wani bangare na gidansa su yi masa sadaka me suka mai da sadakan kenan a dukiyar marayun to kaga a daɗin an yi irin wannan da yawa mutum ya mutu ya bar kuɗi a ɗabi duk kuɗinsa a ce za a yi saraka a zuwa raba a yi wannan a yi wannan a magada kuma suna nan marayu suna zaune to koda da kuɗinka ne za ka yi ba a yadda ba in kana so ka yi wa marayu sadaka in kana so ka yi wa mamacin sadaka ka je ka yi masa sadaka zuwa ga muskinai makarantu almajirai tsangayoyi malamai waye ka je ka ba da sadaka a can amma mutane su zo su taru suka ce wai za a zo a raba musu minti da goro hmm. da sunan sadaka ga mamaci wannan addini bai karantar ba hmm. wannan kuma tana cewa zuwa juma'a tana zuwa sai wata tsoho ta ce mata ba sa zuwa sai tsofi ne suke zuwa baya hmm. a'a wato mata in dai mace ce wace ta kai za ta je masallaci za ta je illa iyaka mace karama in ana gudun fitina a zuwanta masallacin ana gudun fitina na cewa tana fita da yanayin da ko ya saba musulunci ko a hanyar da take zuwa ko a wurin da za ta je ta yi sallan ya zama babu wurin da mata za su tsaya za a samu cuɗanya da maza ko wani mai kama da haka wa'annan ne za su hana amma in wurin ita za ta fita a tsarin da addini ya karantar kuma eh, za ta samu wurin da za ta yi sallah a masallaci ba tare da takuntatu ba za ta iya zuwa masallaci. amma malamai wasu suna cewa sha'a mata kanana zuwan su din abin gudu ne saboda irin wannan ficincinu musamman kuma irin karshen zamani da ficintunun sun yi yawa ta wannan bangaren wannan kuma na cewa mijin ne shi namiji ya zuwa sallan asbahi a masallaci wannan ya cutar da kansa ne kuma ya kamata a yi masa wa'azi ba tare da gajiya ba tunda a cikin bayanin ta nuna cewa wani lokacin an gaya masa zai dan dauka kuma sai ya zo ya bari to kar a gaji in an ya dauka a yi masa addu'a Allah ya tabbatar da shi in ya zo ya bari kuma a lallashe shi a dinga jan hankalinsa hmm. don annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu wasu al'umma ana jan su aljanna ne da da sarka da kugiyoyi maimakon su su je aljanna da kansu ma jan su ake yi a kai su aljanna to haka irin wannan mutum da ya san falalar sallah a cikin jam'i musamman sallar asbahi hmm. ai da ya zo masallacin ko da yana rarrafe kamar da annabi alaihi salatu wasallam hadisi ya nuna da mutane sun san cewa ga irin ladan da suke samu a sallar ya kiran sallah ko kuma sallar isha'i ko sallar asbahi da sun zo ko da suna rarrafe kuma tafiya sallar asbahi cikin dare lada ne mai yawa bashir al na fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah A yi yawa masu zuwa cikin masallaci cikin dare a yi musu albishiri da cikakken hasken tashin kiyama ga hadisin man salla suba fil jama'a fa huwa bi duk wayannan suna nuna yin sallah asbahi a cikin jami'i kuma Allah ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to a kwadaitar da shi dai akan ya dinga zuwa na asbahin da na sauran lokutan naman giwa ah, ko naman giwa ko aka ce a yi magani da fatan giwa mm. <clears throat> giwa gaskiya fatawar malamai jumhurin malamai sun tafi ga haramci imam malik ya ce makaruhi ne amma da yawa malamai sun tafi akan haramcin naman giwa ko saboda wannan fikokin nashi mm. kullu zinabin mm. ko da yake shi ba da nabin din yake farauta ba amma dai malamai jumhuru sun tafi akan cewa naman giwa cin sa haramun ne sai kuma mai tambaya akan cewa mutum ne ya bude wurin eh, sayar da kaya amma wai kudin ta hanyar haramun ne ya samu sai ya bude kudin wurin sayar da kaya ya ce zai masa aiki kai a zaman kana ba baka san me ake ciki ba ka zo ka shiga sayar da kaya sayar da kayan da kake yi ba laifi bane aiki kake yi ana biyan ka to amma idan ka san cewa wannan kudin zalunci ne ya kwata ne ya sata ne ka zo ka shiga to ka yi laifi kai ma don ka taimaka masa akan barnan da yi da ka kyamace shi jikin shi zai yi sanyi ko Allah zai sa ya daina amma idan mutum yana da hanyar da yake samun kuɗi ta hanyar haramun kuma akwai hanyar da yake samun kuɗi ta hanyar halal mm. to wannan ba za ka ce masa kuɗin nasa haramu bane da baka tantance ba mm. shi ne malamai suka ce ko hadaya ya baka ko kyauta ko wani abu kana iya karba <clears throat> tare da cewa wasu hanyoyin sa din akwai haramci ko mm. shubha amma wannan hanyar baka tantance daga ina ya samu kuɗin ba ba kuma a yadda ka tambaye shi ba to wannan kuɗin Da kudin hanyar halal din ne ka samu ko haramun din ne ka samu kafin ka ci wannan shari'a bata neme ka kai wannan binciken ba Allah ya samu dace hmm. shi na kusa da ƙarshe ku. Hmm, sai kuma mai tambaya ne yana tambaya ne akan sa sura a rako'i na karatu a asirce kamar sallar ah, azahar ko la'asar ko isha'i ko magariba ma eh, rako'i su na karshe-karshen nan guda biyu da ɗaya magariba a asirce ake shin zai sa sura ba zai sa sura ba na raka'an azhar ne ma aka ce idan ka koda ka sa sura babu laifi hmm. amma sauran surorin ba za ka sa ba annabi alaihi salatu ya karance su a fatiha kadai ne yana sa surori ne a raka'a biyu na farko a kowace sallah azhar da la'asar da isha'i da kuma wato magariba biyu na farko dama asubahi kam dama dukkan su a bayyane suke da surorin su amma na ƙarshe ƙarshen nan duka annabi alaihi salatu wasallam yana yin fatiha kadai ne baya sa sura amma malamai suka ce idan mutum ya iya ya sa sura kamar azhar ya sa wasu gajerun surori a ƙarshen suka ce ba zai yi sajada ba babu komai wallahu alam na eh na ko ɗayan ya sa ko bin ya sa wallahu alam Allah muke rauka ya gafarta mana ya gafarta yi mu da malaman mu bukatun mana na alkhairi Allah biya mana akwai yan uwa suke bukatan addu'a wanda suka kira da wanda ma basu kira ba muna roƙon Allah ya wanzar da lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu wanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu wanda suke nufin mu da alkhairi a ko ina Allah ya nuna musu alkhairi duk mai kaunar mu saboda Allah Allah ya hada mu da shi a cikin sa. wanda yake gaba da mu kuma Allah ya shiga tsakaninmu da shi masu yi wa bayin Allah addu'a ta alkhairi a ko'ina Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya yaya kuncin rayuwa a tsakaninmu Allah ya gyara halayen ‘ya'yanmu da matasanmu mata a gida Allah ya gyara halayensu mazaje ma Allah ya gyara halayensu ma'aikatanmu Allah ya gyara halayensu masu sana'a Allah ya sa su yi adalci su kwatanta gaskiya wanda suke auna kayan abinci su masu kula da amanan da Allah ya ɗora musu na cika mudu da kiyaye abinda zai zama sun shiga hakkin bayin Allah malamai Allah ya gudanar da gaskiya a harsunan harsunansu masu yi wa bayan Allah cutarwa da zalunci na yaudara da damfara da sauransu Allah ya mayar musu da kaidinsu masu sihirce-sihirce ga bayan Allah Allah ka mayar musu da kayansu Allah ka kubutar da waɗanda aka yi wa sihiri ya Allah Allah ka baiwa waɗanda aka yi wa sihiri lafiya wanda aka hana shi kasuwanci aka hana shi aure aka raba aurensa ya Allah ka mayar da lamarin nan zuwa hanya mai kyau Allah ka mayar wa mai kaidi kaidinsa mai sihiri sihirinsa mai makirci makircinsa اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين آمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا إلى بيتك الحرام خالصا لوجهك يا كريم آمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين